This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna kuma iya kama mata hanyar sadarwa a intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Yanzu ma dai sarfila hashin gumel ne daga birnin Washington tare da Jummai Ali da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shiri a daidai wannan lokaci. Cikin shirin namu na yau za ku ji rundunar sojan Najeriya shiya ta bakwai da ke garin Maiduguri ta ce ta kama wata mata da ake zaton 'yar kuna bakin wake ce da kuma hallaka wasu guda goma sha hudu a lokacin da suke kokarin shiga garin maiduguri za kuma ku ji yadda ƙarin kuɗin wutar lantarki ke tarewa wasu talakawa hankali a jihohin adamawa da taraba muna ɗauke da rahoto haka kuma kamar kowace litinin aliyu mustapha ta zai kawo mana labaran wasanni daga nan washington Kuma masu sauraro ga kuma labaran. Jami'an sojan ƙasar Iraq sun ce sun ɗaga tutar ƙasar a babban ginin gwamnati a birnin Ramadi. Watanni bakwai bayan 'yan yakin sa kan ƙungiyar ISIS sun mamaye birnin da ke lardin Ambar. To amma kuma an samu saɓanin ra'ayi tsakanin shugabannin soja a wajen nazarin irin nasarar da suka samu a birnin. Yau Litinin General Yahaya Raskul ya ba da sanarwa ta gidan talabijin na ƙasar cewa an 'yantar da binin ramadi shi kuma shugaban ayyukan soja a lardin ambar general ismail maklawi ya ce har yanzu akwai wasu bangarorin birnin da suke hannun 'yan isis wani jami'in sojan amurka kuma ya ce an fatattaki mayakan isis daga muhimman gine-gine a birnin ramadi to amma ya ayyana cewa sojojin irakin sun samu nasara kacokan a birnin jami'an ƙasar afghanistan sun ce wani mai harin ƙuna bakin wake ya kai hari wata hanya kusa da filin saukar jiragen saman birnin kabul a yau litinin ya kashe akalla mutum ɗaya da raunanan mutane goma sha uku Ƙungiyar taliban ta yi ikirarin cewa ita ke da alhakin kai harin na bam harin ya kuma lalata wasu gine-gine 'yan sanda sun ce wata babban mota aka auna wadda ta yi kama da motar da 'yan kwangilan jami'an tsaro suke amfani da ita kungiyar kawancen tsaro ta nato ta yi allah wadai da harin an kai harin ne kwana ɗaya bayan hafsan sojojin pakistan janar rahil sharif ya kai ziyara birnin kabul domin shirye-shiryen yin wani zagaye na tattaunawa da kungiyar taliban to waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Wani jami'in kungiyar 'yan tawayen kasar Sudan ta kudu da ke biyayya ga tsohon mataimakin shugaban kasar Rick Macha ya ce dokar da shugaban Sudan ta kudu Salva Kiir ya gabatar da ta tanadi kirkiro sabbin jihohi 28 a kasar ta keɗa ka'idar yarjejeniyar samun zaman lafiya da aka kulla a watan Agusta. Shugaban ya ba da sanarwar kirkiro sabbin jihohi ne a yayin da jami'an 'yan tawaye suka isa birnin Juba domin tattaunawa da takwarorin aikinsu daga bangaren gwamnati a kan tsarin kaddamar da yarjejeniyar samun zaman lafiyar da aka kulla a watan agusta jami'in 'yan tawayen ezekiel lord ya ce kungiyarsa ta sudan people's liberation army tana kira ga shugaba salva kiir da ya soke dokar da ya gabatar a jajibirin kirsimeti ya ce matsayinsu a fili yake sun rattaba hannu akan yarjejeniyar samun zaman lafiya a watan agusta kuma yarjejeniyar ta fito balo-balo ta bayyana cewa sudan ta kudu za ta kunshi jihohi goma cikin shekaru goma a saboda haka kirkiro jihohi 28 keta ka'idar yarjejeniyar ce ya ce ya kamata shugaba kirya mutunta ka'idodin yarjejeniyar samun zaman lafiyar da ya rattabawa hannu daga ƙarshe wani tagwayen harin da aka kai birnin homs na ƙasar syria ya kashe mutane goma sha tara a yau litinin lokacin da mai harin kuna bakin waken ya tada bam ɗin da ya yi ɗamara da su a lokacin da mutane ke nazarin barnar da harin farko ya yi wannan ne babban hari na biyu da aka kai homs tun lokacin da aka kulle yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta tsakanin ɓangarorin ƙasar a farkon wannan watan a halin da ake ciki kuma an fara kwashe fararen hula daga biranen siriya guda uku bayan an kulle yarjejeniyar jin kai tsakanin gwamnati da 'yan tawayen ƙasar mayakan zabadani fiye da 120 'yan tawaye na ƙarshe akan iyakar Siriya da Lebanon suka fara janyewa. Fiye da mutane 250 ne aka kashe, mutane fiye da miliyan hudu kuma sun gudu daga ƙasar tun lokacin da aka fara rikici a ƙasar a shekara ta 2011. labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc rundunar sojan najeriya shiya ta bakwai da ke garin maiduguri ta ce ta kama wata mata da ake zaton ya kunar bakin wake ce da kuma halaka wasu guda goma sha hudu a lokacin da suke kokarin shiga garin maiduguri rundunar sojan najeriya shiya ta bakwai da ke garin maiduguri ta ce ta kama wata mata da ake zaton cewa yar kunar bakin wake ne da kuma hallaka wasu guda goma sha hudu a lokacin da suke yunkurin kutsawa cikin garin maiduguri a jiya birgir kwamandan rundunar sojan da ke garin maiduguri major general lamida adewa sun ne ya tabbatar wa manema labarai hakan a wani taro da ya kirawo a garin maiduguri kan wannan hare-haren da aka kawo jiya. agree some of them were able to detonate their ieds in certain places before getting inside maiduguri which took some some casualties. Ya ce na yarda cewa wasu sun tada bumabuman da ke jikinsu a wasu wuraren kafin shigowa cikin garin Maiduguri wanda ya haifar da asarar rayuka. but some of them were also gunned down by the troops. We arrested one alive. Ya ce amma sojojinmu sun kashe su ma mun kama mutum ɗaya a raye. It is most unfortunate uh, up to uh, 26 people were killed and we have uh, about 86 people that were injured. Mai jinan Adewa sun ya ce amma abin takaici shine mun rasa rayukan wasu mutane 26 da kuma wasu 86 da suka samu raunuka. Bayan kammala jawabin da Major General Adewa sun yi wa manema labaran ne dai. sai sai kuma ka tambayi wannan mata da aka kama da ke mai suna falmata ba gabciya? da ta ce yayan kungiyar boko haram din ne suka sace ta kusan shekara guda kuma bata san shekarunta na haihuwa ba ga ma dai irin bayanan da ta dinga yi mana sunana fatima nan ne garinmu daga jeji suka fito da ni lo ina garin nan ne na je munguno wajen kakata na kai ziyara ne lokacin da suka je suka bugi munguno sun muna gidan mu sai suka je suka balla kofar mu suka kai suka tara mu a wani gida sai daga baya suka je suka dauke mu shida sai suka shiga da mu jeji sun je sun ajiye mu a wani gida sun yi rawun hakan nan kawai dai su mana abinci da ruwa matansa su kawo mana abinci su su kawo mana ruwa sai su tafi amma mu ba mu taba gani inda suke ba kawai sai dai su zo su bamu ruwa ko abinci ya kusa shekara muna cikin jejin jiya ne da shekaran jiya da ban san da su tafi ba gari ma da ɗan duhu duhu hakan nan gari bai gama waya ba sai suka zo suka yi sallama suka fitar da ni suka saka ni a mota sun saka ni ma a tsakiya sai ban san da za mu je ba hakan nan suna ta bin jeji jeji sai muka tafo wani jeji a nan gurin akwai da muka zo jejin sai suka fara rumani kuma na tsalle na sauka a mota mutum sai na gudu na shiga gari da mata irin haka yan ƙauyen nan sai ɗalkoki nake ji kawai sai na fita jeji ina gudu sai na samu wani gari na je ni yan garin suka ce sai sun harbe ni suka tsaya suka ce in cire kayana sai na cire kayana suka gaba komai a jikina kunna sannan suka yadda da ni na je na kwana a gidan mutumin tukunna sai yau ya kawo ni wajen oga ni ba abin da na gani a mu shida ne wanda suka ɗiba da biyar din suna nan sun su. a jeji suka ajiye mu ban san ƙauyen ba wallahi ban san shekara na ba wallahi fatima ba gabciya ba abin abin da suka koya mu na kusa shekara amma ba abin da suka taba a su da yawa ne lokacin da suka dauke mu wannan kididdiga da rundunar sojan ta bayar da ya sha banban da abin da hukumomin asibiti suka bada a garin Maiduguri yayin da rundunar sojan ta ce mutane 26 ne suka mutu ita kuma asibiti ce mutane 33 ne sannan kuma wasu mutane 124 suka samu munanan raunuka Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. To madalla yanzu haka dai karin kuɗin wutar lantarki na tarewa da talakawa hankali a jihohin Adamawa da Taraba. Yayin da ɓangare guda ma'aikatan wutar lantarki na bogi ke cin karansu ba babbaka. Ga Ibrahim Abdulaziz da rahoton. an dai ɗau lokaci ana fuskantar matsalar wutar lantarki a najeriya wanda hakan ya kai ma'abota amfani da wutar lantarkin komawa amfani da janareto amma kuwa cikin ɗan ƙanƙanin lokaci wannan matsalar ya so ya zama tarihi a ƙasar da ta kai ma har an fara murna to sai dai kuwa ba nan gizo ke saka ba da miyayen da ake wannan murna sai ga wata sabuwa na tsawala kuɗin wutar lantarkin malam alayidi na amfani da wutar lantarki ya ma bai ne da lamarin yake a yanzu da muna biyan kuɗi biyar a wata zuwa dubu biyu sai kuma yanzu muka ga tsarin su suka canja abun ya zo mana wanda har mu rasa mu zan fara biya a kwanan an kamin bil naira dubu takwas da ɗari biyu da hamsin da ɗan kwabai a kai to wanda kuma ba mu san dalilin ba suka ce akan mu biya kuɗi a take in ba haka ba za su yanke wuta aka roke su karshe ma hawa suka yi suka yanke wuta yayin da wannan ke faruwa ita kuwa malama amina fadawa ma ta yi hannun ma'aikatan wutar lantarki na bogi amma ko ta ce dan ba kara na sauke wuta dubu bakwai ba bil ba komai sun sake dawa bayan sati uku suka ce sai sake biyan dubu bakwai da ɗari bakwai in ba haka ba za su yanke wuta na ce musu ina bil suka ce mini babu bil don haka yanzu ba a maganan bil an taba ba a maganan bil a rayuwa dai na duniya da na sani akan maganan sauke wuta idan ka sauke wuta sai ka yi wata uku kafin nan sai a kawo maka bil ka ci gaba da biyan bil amma a yanzu ba sa yin haka sun yanke wuta mana igiyoyi ma gaba ɗaya sun tafi da shi akan sai na biya bakwai da ɗari bakwai to sai dai kuma da na tuntube shi jami'in hulɗa da jama'a na kamfanin samar da wutar lantarki ydc e shiyar yola wanda ta kunshi jihohin adamawa taraba borno da kuma jihar yobe mista kinsley in kemne meme ya ce fa ba su suka tsawala kuɗin ba eh, wannan dai ba wai wani tsada ne har yanzu yanda muke bilin na wuta ba a canja ba mu ba mu bane a nan muke sa kuɗin wuta akwai wannan agency na government su ne ake kiransu nigerian electricity regulatory commission su suke sa kuɗin wuta batun inganta makamashi domin samar da wutar lantarki na ma cikin manyan ayyukan da aka ware makudan kudade a cikin kasafin kudin da shugaba buhari ya miga wa 'yan majalisar kasa a makon jiya wanda kuma fata shine ma allah sa kulliya ta biya kudin sabulu ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc agogonmu kuma na cewa karfe 3:43 yanzu kuma ga shirinmu na gaba daga washington dc sashen hausa na murya amurka ke gabatar muku labaran wasanni a cikin shirin yau da yake shine shirin karshe na wannan shekara za mu ji muhimman labaran da suka faru a nigeria niger kamaru ghana da duniya baki daya. jama'a barkamu da wannan lokaci barkamu da sadon mu da ku a wannan shiri wanda kamar da muka ce shi ne na karshe a wannan shekara baki ɗayanta sai kuma watan allah ya kai mu bari mu share fage a nigeria inda akwai abin murna akwai kuma abin nadama a kai idan ka dubi harkokin wasanni musamman kwallon kafa. sabon shugaban wannan hukumar ta kwallon kafar najeriya a pinnick ya yi kokari ya sasanta abubuwa a lokacin da ya hau kan karaga din wanda watakila ya taimaka aka samu wasu daga cikin nasarorin da aka samu ɗaya daga cikin matakan farko da ya ɗauka da hawan kan karaga dai shine kamar yadda muka sani wurar tsohon kocin najeriya stephen keshi da kuma mai gurban shi da sunday olishi wanda tsohon kyaftin na super eagles amma duk da ɗaukan wannan matakin najeriya bata cimma biyan bukata ba domin yan najeriya ba su samu suka je gasar cin kofin ka na bana ba na wannan shekara wato cup of nations sai dai sun zauna sun kalli ko d'ivoire ko ivory coast ta doke ghana da ci tara da takwas a bugun daga kai sai gola har su 'yan cote d'ivoire din suka lashe kofi din to amma idan aka yi la'akari da nasarar da 'yan golden eagles wato 'yan kasa ga shekaru goma sha suka samu a karkashin emmanuel emonike zaga cewa nan kam an yi a rawar gani domin najeriya ta samu nasarar cin wannan kofi a kasar chile wanda kuma wannan cin shine ci na biyar da suka yi kofi din kungiyar kwallon kafa ta 'yan kasa ga shekaru 23 ta najeriya da kocin ta samson siya-siya sun fuskanci kalubala da yawa a cikin wannan shekara ciki har da matsin lambar da aka yi musu na su samu su kai najeriya wasannin olympics na shekarar nan sabuwa da zamu shiga a brazil to kuma ana cin haka aka zo aka sace uwar shi siyasa din wacce daga badi aka samu aka taɓo ta amma duk da wannan kalubalen yaran nan sun samu sun ji sun ciwo najeriya kofin 'yan kasa ga shekaru 23 na afirka da aka yi a senegal inda suka cin algeria da ci biyu da daya kuma suka sa najeriya ta samu ta ji wannan wasa na olympics da ta a birnin rio de janeiro na brazil a wasan kwallon kwando ma najeriya ta samu nasara lokacin da yan kungiyar ta wato the tigers suka ciwo kofin afro basket a karon farko a kasar tunisia kuma ba wai sun ci kofin bane sun ci kasar angola ce wacce ba ta tabuwa a wannan wasa na kwando domin ji wasu daga cikin abubuwan da suka faru a Najeriya ya makwabciyar ta jamhuriyar Nijar fa. Karar ta biyar mai shirin karewa a fannin wasanni a jamhuriyar Nijar. ƙungiyar kwallon kafa ce ta AS Sonidep wadda ta hau a rukuni na ɗaya a ƙarshen kakar bara ta yi abin mamaki inda ta lashe kofin ƙasar gaban manya-manyan ƙungiyoyin ƙwallon kafa da suka saba kan labari a wannan gasar kamar irin su Olympic Football football club da su sahel sporting club ta babban birnin yamai shi kuwa bangaren wasan kare kai ta taekwondo mai suna alfane dan niger ya ba mara dakumiya ta hanyar lashe wasanni da dama a nahiyar afirka yayin da jihar doso ta lashe takobin kokowar gargajiya bayan shekaru masu yawa tana jiran hakan tun lokacin su salma rani sai dai kasar ta jamhuriyar nijar ta kasa kan labari a wasan tulak na kokowar gargajiya gargajiya na kasashen yammacin nahiyar afirka inda kasar senegal din ta hana janguriyar nijar shakat a wannan shekara abinda ya kai ga faduwar tsohon shugaban kungiyar wasan kokowa gargajiya ta janguriyar nijar abdullahi sida a lokacin zaben da kungiyar ta shirya a garin maradi a cikin watan novemba da ta gabata wanda kuma abuba ganda ne ya yi nasara ita ko kungiyar kwallon kafa ta kasar cewa da men arena national ta kasa kan labari a neman shiga wasannin kwallon kafa na kofin duniya waɗanda za su wakana a shekara da goma takwas a ƙasar rasha jamhuriyar niger ta sha kashi ne a gida a star general sai kunce na babban birnin ya mai banza da uku gaban kungiyar ƙasar kamaru ta legion indomitable haruna mamman bako birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar niger Tuwa gaishe ka Haruna, to mun ji abin da ya faru a Nijar sai kuma Kamaru. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar jamhuriyar Kamaru inda Mutabus Lions farko farkon shekarar nan dai bata fara gasar ƙwallon ƙafan cikin annashuwa ba amma tun da suka yi wasan sada zumunci da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar tarayyar Najeriya a ƙasar Faransa. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar ta Najeriya ta yi kwance-kwance ta kwarawa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar jamhuriyar Kamaru uku da nema sai hukumar ƙwallon ƙafa ta ƙasar ta jamhuriyar Kamaru suka ce ba za haddasa uba wai bindiga a ruwa suka kori tsohon kocin kasar volke funke amma ga abin da masu sha'awan wasan kwallon kafa ta kasar ta jamhuriyar kamaru suke faɗi a cikin kwanan nan dai wanda na shi shine kamaru da najeriya duk najeriya ne ta hada ta kira kamaru suka haɗu a faransa najeriya ta daki kamaru kwallo uku da banza annan ne su kuma kamaru abin ma tsohon ministan ɗin kwallon kafan kamaru yasa har aka kori shi malamin kwallon eh, kafan kamaru da kam gaskiya 'yan wasa kansu ba haɗe ke ba akwai rashin jituwa a cikinsu to allah ya kawo 'yan ƙasa inda suke daman su 'yan balle suka yi kokari suka haɗa kan 'yan wasa. Na tattauna da wani tsohon kocin ƙasar ta jamhuriyar Kamaru Malam Ibrahim ko ya yake ganin rawar da ƙungiyar ƙwallon kafa ta Indomitable Lion ta taka a wannan shekara? A wannan shekara mun taka rawa da <clears throat> yara sababbi sababbin jini wanda yake wanda ba a san su ba ko kuma ana jin su ne amma ni sun burge ni domin da suka sa ekip din kamaru suka yi kalifiye har za mu tafi mu kuma nuna kanmu a duniya. Sai kuma kocin wannan zamani Suleimani shi ma mini fashin baki kamar haka. Eh abin da zan yi cewa kamaru a 2015 da eh, kwalliya ba ta biya kudin sabulu ba. nisa na faɗi haka in ka duba wasan gasan cin kwallon kafan afirka da aka yi a equatorial guinea kamaru ta fito na ƙarshe a pulta inda aka samu cote d'ivoire da guinea da mali abinda kuma zan iya cewa a wasan kamaru a 2015 eh, mata ne suka taka rawan gani mai tsana ce mata ne suka taka rawan gari don sun buga kofin duniya a canada a nan sun yi wasa mai kyau don ramma da suka samu ba taba samu a kamaru ba sun je har kwata fanal yanzu dai kasar ta jamhuriyar kamaru ga dukan alamu dai tana neman daukan matsayinta domin yanzu haka shugaban hukumar kwallon kafan ta kasar ta jamhuriyar kamaru tun bi aroko sadiki da mila roje sun fatsama nahiyar turai domin nemo 'yan kasar ta jamhuriyar kamaru su masu taka leda a ƙasar ta muhammad awar garba muryar amurka daga ƙasar kamaru to da yake malam to nan gaba kaɗan za ku ji muhimman labaran wasannin da suka faru cikin wannan shekara a kasashen turai da wasu kasashe amma bari mu gama da gane tukuna babban labarin wasanni da 'yan gane ba za su manta da shi ba a cikin wannan shekarar 2015 mai karewa shine rashin ɗaukar kofin nahiyar afirka da ghana ta gaza yi bayan wasan ƙarshe ta da cote d'ivoire ta tashi can jaras ghana ta yi bugun fanariti sau tara da takwas inda cote d'ivoire ɗin ta doke ghana wanda haka ya tunasar da 'yan ghana irin wannan rashin nasara da ghana ta yi a wasan karshe da ta yi da ƙasar cote d'ivoire din shekara 1992 a ƙasar Senegal. a cikin wannan shekara ce zakarun ghana a da shekaru 20 suka fafata da su a gasar cin kofin afirka a kasar senegal kuma suka samu kyautar tagulla kazalika zakarun ghana a kasa da shekaru 23 na black meteors tare da ƙungiyar wasan mata ta ghana black queens suka yi nasarar shiga gasar all african games sai dai dukkanin su ba su kai labari ba inda suka gaza shiga gasar olympics da za a yi a rio a kasar brazil shekarar 2016 idan masu sauraro ba su manta ba shugaban kasa john ramani muhammad ya kafa wata kwamishin ta yi binciken badakalar da ta faru a lokacin da Ghana ta shiga gasar cin kofin duniya ta shekarar 2014 a kasar Brazil. A cikin wannan shekarar ne kwamishin ta gabatar da rahoton binciken da ta yi mai shafi 399 sai jami'an hukumar kwallon kafan ta Ghana sun musa akan wasu bayanai cikin rahoton. a gasar premier league din cikin gida kuwa masu sha'awar kwallon kafa na ghana dai sun ga abubuwan al'ajabi inda manyan kungiyoyin wasannin ghana kamar kuma su asante kotoko da accra house of hope dai suka yi rauni cikin league din da aka gama kuma asante kotoko ta sallami dinta didi dramani bayan wata shan kashi da ta yi a hannun babban kishiyarta accra house of hope ita kuwa house of hope dai ta dauki champions league da kuma super cup premier league din da ya zo karshe ne a shantigol ita ce kan gaba da maki biyu. a wannan shekara ne masu sha'awar kwallon kafa a ghana suka ji bakin labari na mutuwar wani tsohon dan wasan kasar wanda ya taka rawan gani a ci gaban wasa a ghana mai suna jones atikofio mai shekaru saba'in da haihuwa atikofio yana cikin tawagar 'yan wasan ghana da suka dauko kofin afirka shekara 1965 kuma shine ko din da ya fito da manyan 'yan wasan ghana kamar asamuwa jan michael essien da kuma kwajo asamuwa to gaishe ka baba to yana fata kun kintsa domin jin abubuwan da suka wakana a turai da sauran kasashen duniya a harkar wasanni ta shekarar 2015 din nan mai karewa a ranar tara ga watan janairun shekarar nan mai ban kwana ta 2015 ne aka bude gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar asiya karo na 16 a kasar australia inda a wasan karshe ta gasar a ranar 31 ga watan na janairu mai karbar bakoncin gasar wato australia ta doke kasar korea ta kudu da ci biyu da daya ta kuma lashe kofin an fafata gasar tennis ta australia open daya daga cikin manyan gasannin tennis na duniya daga ranar 17 ga watan janairu zuwa 8 ga watan fabrairu a birnin melbourne na kasar australia inda novak yakovic dan kasar serbia ya lashe gasar a bangaren maza bayan da ya doke dan kasar amurka andy murray da game uku da ɗaya a bangaren mata kuma 'yar kasar amurka ce serena williams ta koma lashe gasar bayan da ta doke maria sharapova 'yar kasar slovakia da game biyu a jere a kasar amurka kuma an fafata gasar masters ta kwallon rami wato golf wacce jordan spate dan kasar amurka ɗin ya lashe a ranar 12 ga watan afrilu a ranar 21 ga watan mayu ne kuma aka buga wasan karshe na gasar kwallon kafa ta cin kofin fa na kasar ingila tsakanin kungiyoyin arsenal da aston villa inda arsenal din ce ta yi galaba da ci hudu da nema ta kuma daga kofin na fa karo na biyu a jere kuma karo na goma sha uku a tarihin gasar chelsea ta lashe kofin gasar premier ta ingila karo na hudu a gasar da aka kammala ta a ranar 24 ga watan mayu a ranar ta 24 ga watan mayu ne kuma aka kammala gasar la liga ta kasar spain inda barcelona ta lashe gasar karo na 23 a tarihi juventus ta kasar italiya ita kuma ta lashe kofin gasar kwallon kafa ta serie a a ranar 2 ga watan mayu karo na hudu kenan jere da juna kuma karo na 31 da take lashe kofin a tarihi a kasar jamus kuma kungiyar bayan munich ta lashe gasar bundesliga ta kasar tun a ranar 26 ga watan afrilu kuma shine kofin gasar na 24 da take lashewa barcelona ce ta lashe gasar kwallon kafa ta cin kofin zakarun turai wato champions league karo na biyar a tarihi bayan da ta doke juventus da ci uku da daya a wasan karshe ta gasar a ranar 6 ga watan Yuni a birnin Berlin na kasar Jamus. Chris from ɗan kasar Birtaniya shine ya lashe babbar gasar tseren kekuna ta Tour de France a kasar Faransa tseren da ya ci nisan kilomita 3,360. Chelsea ta raba gari da mai horar da 'yan wasanta Jose Mourinho na musamman kamar yadda ake masa lakabi a ranar 17 ga watan Disamba inda ta maye gurbinsa da Hidden Goose a matsayin mai riƙon ƙwarya. murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria to gaishe kamar talasin da aiki to eh, wannan shekara tana karewa ne aka zo aka dakatar da shugaban hukumar kwallon kafar duniya wato sabbaleta da kuma na kasashen turai michel platini saboda an same su da mundahana ta kudade a tsakaninsu su jama'a abin da ya sauƙaƙe na shirin labaran wasan na wannan rana kuma na wannan shekara baki ɗayanta muna godiya ga wakilan da suka har harhaɗa mana mu a yau daga ƙasashe kamar haruna mamman daga nijar awal garba daga kamaru murtala sanyina daga najeriya da kuma baba yakubu makeri daga ghana allah ya ƙara baiwa afirka nasara a harkokin wasanni a cikin sabon shekara mai zuwa ni ne aliyu mustapha sokoto a washington yanzu kuma sai sharhin murya amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka mutuwar uwa wani gagarumin rashi ne ga iyali idan mace ta rasa ranta a lokacin haihuwa yiwuwar rayuwar jaririn kan ragu da kashi goma cikin ɗari zai iya zama da wuyar gaske jaririn da kuma sauran iyalin su samu kyakkyawar kulawa da kiwon lafiya da kuma shiga makaranta wanda hakan zai iya sa iyalin cikin matsalar tattalin arziki duk da haka a kowane mintuna biyu akan rasa mace guda a yayin da take ɗauke da ciki ko kuma ta wajen haihuwa a mace-macen da ke afkuwa a ƙasashen kudu da saharar hamada. Wannan ne sa cikin watan Yulin shekarar 2012 gwamnatin Amurka da ƙasar Norway suka haɗa hannu da makarantar horas da likitocin mata da kuma shirin nan na Make for Mothers na wani kamfani mai zaman kansa suka yi gangami domin ceto rayukan mata. Shirin Saving Mothers Life shiri ne na shekaru biyar da aka kaddamar domin rage yawan mace-macen mata masu juna biyu da inganta hanyoyin kiwon lafiya a wurare da ake samun yawan mace-macen mata a yayin da suke da juna biyu ko kuma lokacin haihuwa. Da farko an kaddamar da shirin ne a ƙauyuka hudu duka a ƙasar Uganda da Zambia inda shirin ya mayar da hankali akan masu naƙuda da kuma awoyi 48 da suke zubar da jini bayan haihuwa wanda a lokacin ne kusan kashi biyu zuwa uku na mace-macen mata ko jarirai ke faruwa. Rahotannin farko sun bayyana cewa shirin na aiki sosai, don haka sai aka ƙara faɗaɗa shi a shekarar 2014 zuwa wasu ƙarin ƙauyaku goma sha biyu a Zambia da kuma wasu guda shida a Uganda. Yanzu shirin ya kai rabin wa'adinsa kuma ya samu sakamako mai ɗimbin mamaki. A ƙasar Uganda, an samu raguwar mace-macen mata masu juna biyu da kashi 45 cikin 100 tun daga lokacin da shirin ya fara aiki ya zuwa yanzu. matalla ga ingantacciyar koyarwa da gangamin wayar da kai har kashi 41 cikin 100 na matakin al'umma. A Zambia kuma, yau mace-macen mata da ƙananan yara da ake samu asibitocin gwamnati da masu zaman kansu ya ragu da kashi 53 cikin 100 a ƙauyukan da shirin ya fara aiki. kuma a yanzu kusan kashi casa'in cikin ɗari na mata na haihuwa a wuraren idan aka kwatanta da kashi 63 da ba su cikin shirin a sakamakon nan nasara da aka samu haɗin gwiwar zai ƙara faɗaɗa zuwa najeriya ƙasar da ke da kashi 14 cikin ɗari na duniya wajen mace-macen mata a lokacin haihuwa da kuma kwata guda na yawan yaran da ke rasuwa a duniya shirin zai fara mayar da hankali ne a jihar cross river da ke kudu maso gabashin ƙasar jama'a ku gafarce mu ba za mu samu kawo muku takaitattun labaran duniya a wannan lokacin ba a madadin duk wanda aka je muryoyinsu sun sarfi lashi kuma ke cewa a huta lafiya This program has come to you from the Voice of America, Washington.